بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan muka haɗu wannan masallaci na sahabbai domin mu yi bitan alkur'ani bai girma karanta a fassara a saura dukkan mu da neman lada da kuma neman ilimi na addinin musulunci da rayuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi abin da ya sanar da mu na ilimi Allah ya sanya mai albarka ya ba mu yi kowa da ba mu sani ba kuma muka yi aka sai ilmi ubangiji Allah shi mu na rawanto mai kada ya kama mu da laifi jahilci ladar da muka bida kuma Allah ya ba mu lada mai yawa a barkacin alƙur'ani mai girma da ishe mu shiga aljanna tare da sauran mu'mine gobe lahira kamar yadda kuka sani doriya ce muke yi kullum muna cikin suratul araf sura nan doguwa sura ta bakwai daga cikin surori alqur'ani dogaye kuma mun taɓa karatu a cikin ta mun kawo aya ta arba'in da ɗaya inda Allah ya yi karatu wasu halaye da makoma waɗanda suke hijirarru lalle ne waɗanda suka karyata ayoyin Allah ba takabaru anha suka yi girman kai game da aiki da su la tufattahu lahum abwaabus samaa'i ba a buɗa musu kofofin sama da ɗaukaka aikinsu ko karɓa addu'a su ma maganar da ta yi ƙarfi ba a buɗa ƙofofin sama da ɗaukaka aikinsu da kuma rubuta sunansu a cikin kitabun illi amma ana karba addu'a fajiri. sai da ya roki Allah zai yi kuma Allah ya karba babu ko wata kenan da mutum zai iya kai shedan duk sabon bawan Allah ba zai kai shedan to amma an karba mai don haka ba mamaki ana karba addu'a fajiri ga abin da ya rubuta ma abin da kaddara Allah ta rubuto shi zai same shi ga Allah ko bai roƙa ba zai samu don haka yana iya roƙon Allah ya ga buƙatar nan ta biya dama ba buƙatar shi ba ba abin da aka rubuto cikin kitabun makadiri ne to shine Allah ya ce wala ya dakhulun aljanna kuma ba su shiga aljanna kafiri bai shiga aljanna gobe kiyama ko da yana shiga sai yin ramu yana da shiga kusuwar allura kuma kun ga wannan a hankulan mu koran abu ne Allah ya ce kuma hukunci ga da gajiyo ka zali ka najabil mujirmi da haka za mu saka kama masu laifin shirka da Allah ko gajiya Allah ka hitar da mu cikin layi waɗanda za a wanda hukunci Allah ya ce in sun shiga jahannama lahun min jahannama hadin suna da shingida ta wuta suna da ya ce wa ka رؤي لو تجهنم الله يشوف ذلك haka za mu wa. azabu mai hukunci hannunka mai sanda ne ya kuwa Allah ya ɗauko labarin kiyama ga wanda ya ce ma Allah ya shanya muna saboda kada mu zama cikin rai saboda kada mu kaddara da shi. Sai ce amma wanda na amon waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da abin da aka aiko annabi Muhammadu da shi suka yi aiki da shi وعمل الصالحات سيكا ايكا توبتا وعوان ايكا لكتبتا ايكا وطندا يريها تشرع انتا كما يقول لي ما يرد الله الله يجي اولئك اصحاب الجنة وانا نسول يا ابو سلم لما الجنة هم فيها خالدون ثم مدى وماني سكتا الجنة الله يجي اما ايكا لا كثيرا لا نسلم نفسه النوم ba mu dora marai aiki wani aiki kai wanda suke da iko ka aikata kakka haka don an ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki da Allah ko Allah zai kallafa musu wasu nauyi a ga abubuwan da ba su iyawa sun ga azumi yanzu na yi in ba ka iyawa duk girman ne an bai shi ka ciyar da mutu guda sannan sarki kenan ka biya hakkin Allah da ya tsora hajji rukuni ne na rukunan mutunci in ka da kuɗi ko kana da kuɗi ka da lahiya an dauke ma wajen su ka biya ma wani yanzu ne ba ka yi tsaye in ba ka yi tsaye ka yi zaune in ba ka yi zaune ka yi kwanci saboda Allah bai tsora mana sai a jirgin ya sa yana aikin nan da aka zama mummunai ba mai wuya ba ne wanda aka tabbatar da suna jawa shi ne Allah ya ce in sun shiga aljanna da nan duniya ko sabanin fati ko sabanin kungiya ko mu'amalar safanci ta kan sa a kan samu akwai jiyewa tsakanin musulmai to ubangiji ya ce ruwa da ta'ala aljanna ba a adawa duniya kuna iya shagunan gudu guda kuna nike tattauna a kan matsalar kasuwanci ko amma wani yana nan cikin gudu ne Allah ya sa shagun ganawa ne ko wanda ya ba kaga akwai ɗan gilli cikin zuciyarsu ko ba haka ba za ku rinka kunna injinin ku huta da nesa tana ba ku a ɗauki kullum ya kuma wasu kawai kullum da harka ɗauki kullum aljanna ta ba a zama da cewa gida da na nima. saboda ba babu azabar da sai fi kai adawa da wanda ba ka yi rabuwa da shi kullum kai sai ka ga mai kenan bakin ciki bai kare yana daga cikin mafi girma a baba sai a dawa da wanda kullum ta ya sai ka da kullum ta ya sai ka kenan kullum zuciya ka tana da sulu da dawa ku shi yasa ranar sake kiyama yan shiga aljanna sai Allah yake ba mu labari wanda za ana ma fi sudurin min wa nata'na ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihim al-anhar na'am وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق نعم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Ubangiji madaukakin sarki ya ce ne aljanna ya aljanna ba su da cin ciki da Wannan mafi yawa duk wanda imani da ya ce da ba ya da cin ciki da dan uwa. Don annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yu'minu bi akhihi ma yu'minu bi duk wanda imanin ya fita da baya dawa da wanda bai cikin samun na wanda bai cikin cikin na wanda kan wanda in duk imanin ya fita amma in imani yana da gidi sai mutum ya isa damuwa misawa ne ya samu ba ne samu ba sai ta ganin da laifin Allah to Allah ya ce duka in an ka gama suka je aljanna saboda la ilaha illallah muhammadur rasulullah sauran zunubai aka yaƙi shine Allah ya ce wanda za'ana ma fi su dori su ne mai da a cire abin da ake cikin kan su na jiye wannan sai su wani gari da gari min ta ake mun an haru koramu na madara da giya da zuma da ruwa gairu asili da ruwan da bai wa har abada suna gudana da kashi in suka ga irin nimar da Allah ya tsara musu da koramun giya fanfuna ke da famfunan madara da Ba bayani muka yi ba a ba kafin kuna biya wadda ba a gudarwa ba ku gaji biya duniya wahala da ya kafa bugu idan ka su kafa budewa sosai ƙarshen ku ɗaya ta je ka faɗa ko ka kai horo daɗi da yi daɗi ba daɗi ya haifar da ba. sai ka saki matar ka saki uku sai ka sayi an taba gani wanda ya zo yana dukawa ya isko tumaki don sai yana kurwa na ya ce agogo ina ne min kuru saboda ya tsaya ba. to ita giyan nan ta lahira a sha ka ba jiri ba ka bugarwa ta fi ha gaulun wala hum an ha yun zafo ba jiri kuma Allah ya ce ba a bugar da su shi shi ne Allah ya ce in eh, ya aljanna su kalli waɗanda nimomi jere ga itace nau'i daban-daban da namun bukka nau'i daban-daban ga tufahi nau'i daban-daban ga kayan sha nau'i daban-daban ga matan aure burin yin daban-daban sun guda da mace wajen saba'in da su ce ta halin su ce alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah Allah bi hadana li hada wanda ya shirya da mu da hanyar da za mu yi samu wannan shi hakika Allah ya tuntunci mu gode mu saboda wannan baiwar da ya yi muna shi ya shirya da mu da ayyukan da muka samu wannan garabasa da wannan karama da wannan ni'ima ji ka tabbatar mu wannan Allah ko ma na haka je ba mu kasance muna ya shirya da kanmu ba laula an hadana Allah ba da yadda Allah ya shirya ta mu da hanyar da za mu samu karama ashe imani ni ne aiki na kwarai ni ne sai Allah ya so wannan da soyayyar da Allah ya yi ba ka azanin su za ka saka dan mumini har imani ne ya kai da aljanna shi ne sai ku dole da kai la kada ja akrusul rabbina bil haqqi hakika man da ni ubangiji mu so zo muna da gaskiya lokacin da suke kiran mu zuwa ga mu yi kaza mu yi kaza wallahi a gaskiya ne suke faɗa muna shi ne aka ce wani nudu sai a kira yin sa wani mai kira daga gurin Allah ya sa musu kira mai sauki mai biyan da kowa cikin aljanna a ce musu an tilkumul jannat kun ga waccan da kuke cikin ta eh a ce uritumuha an gano da ku ita bima kuntum ta'maluna ta aiki alkhairin kuka ci gaba da yi shar'antacce a duniya lokacin da kuka معنى هذه هي الجنة التي أوتيتموها بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا وأتم كونغا دي مكونخير بتكيكاوا أيكم ودخولكم فيها برحمة الله وفضله شغفت انت برحمة الله تكيكاين كما يقول في حديث من قال الله يقول لا يدخل أحدا منكم عمل في الجنة كيانكو أيكم باية شغفت aljanna illa an yatagammadahu hullahu bi rahmatin min sai in Allah ya lullube shi da wata rahama ta daga gare shi aka ce wala anta ya rasulullah ce wala an haddani in Allah ya yi ni zabi ya tambaye ni nimomin da ya yi ni ibadar da ni mai da wahalar da ni akan yadda ake da ba su biyan nimomin da Allah ya yi wanda aka fi shi a shugaban zalikai baki dai ka ka zai ya biya Allah in tambaya sai za a yi. ta Asa'an. illa an ya saka masa liya Allah ta rahmatu bi wa fatni ni ma sai Allah ya nufi ni da wata rahama ta da gare da jin kai da baiwa ta yan uwa ya aljanna sun shiga aljanna Allah zai cire musu adawa bayyana musu nau'ukan arzuka da aka gane da musu sai su ta godiya ga Allah mai na Allah ka faɗa a suratul qafir lahul hamdu fil ula له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون له الحمد في الأولى والآخرة في الله شيء يقول كل كرايو الدنيا تقوم تكرر شيء في الآخرة nan shi ya kamata a gode ma da ce mun gode ma Allah Allah ya sa samu wani mun gode ma Allah da yabba wani ne abin ba mu kuma ya kore zuciya sai yabba ba mu ya taimake mu Allah shi wa dutse wa ne albarka Allah shi wa wa ne albarka amma godiya ga wa godiya ga Allah ubangiji ta ce shi ne Allah malaukakin hana shi wata ta'ala an ji yanzu an yi mana bayani yan wasu suna wuce an faɗa mana ga ya ne sun shiga da suna ta godiya ga Allah ke hana shi wata ta'ala sai a dora gwada musu juna san wuce ga ga dan da cikin ni'ima dan da ya ga wuce cikin dan wuce cikin wuta minta dan aljanna in yana cikin dan wuce yana babbaka yana furmusa zai ƙara ganin nimar da Allah in babu makayi mai ido bai gane an yi bai ko yana gane in babu gurumu mai tsawa bai gane Allah ya ce su da alkai in babu talaka mai dukiya bai gane abin nan karama dai ta hanke to shi yasa Allah sai ya hangar da ya aljanna Ya gwada musu yan wuta suna babbaka suna furmusa cikin wuta su ko yan wuta sai ya kalle ya hangar da su yan aljanna wanganan don ya kara sani an yi mai karama an suji da alkhairi ya kara godiya ga Allah wanga shi ko don ya sani ya san da sanin cewa lalle ya baro kuma baro ka tashi tashi ya kara bage an yi ta lallashi na duniya an yi ta gwari on oh, ana ah, don Allah ga mahila ga hanya ya ce wallahi bai fi ba wanda ya sai sai sai a hanga ta shi to ga na aljanna nan nan da kaka jayayya da su lokacin kana ganin ba daidai suke ba kallon su ga su sai ya gane su suna nisa yana babbakuwa shi ne Allah madaukin sarki ce wa nada ashabul jannati wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum hmm. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة سيما أبو سعد الجنة يا الجنة كنا ashaban nari su kirayi yan wuta don an hangar da flying an bibiyo na su na kallon sai su ce musu an kada waje da nama wa a rabbuna gaskiya mun samu abin da Allah ya kwanta muna lokacin da muna duniya ai muna alƙawari akwai aljanna ga masu imani masu aiki na kwarai mun samu alƙawari na Allah ya cika mu alƙawarin na Allah ya zama na gaskiya to fa hal wajadtum ma wa atarakum hakan ku ko kun samu abin da Allah ya tsanta muku na kuruwa da kurmusa cikin wutar jahannama gaskiya ne ya gaskata muku ko bai gaskata ba kalu na amsi wallahi an gaskata gani da Allah Allah ya gaskata mu duk abin da aka tsoratar da mu da shi mun gane kuma ga mu ma cikin mai da labari yau ya wuce labari ga mu cikin wuta man sana ba fa ila ka ci ba azana mu'azzin bainahu sai a sa wani mai kira tsakanin tsakanin ya aljanna da ya wuta a sa wani mai yi kuwa ya daga sauki cewa Allah anatullahi alam zalimi inuwa ta daga Allah madaukakin sarki ta tabbatar ma waɗanda suka yi su shirka da Allah ai alanan kulinun wa nada munadin bainal fariqain sai wani mai daga sauki ya daga sauki mai kira tsakanin bangarorin guda biyu da Allah anatullahi ala kulli zalimin billahi

su ne waɗanda suka yi ƙoƙarin kange mutane daga barin cikin tafarkin Allah hanyar Allah cikin ai Allah zina kamun mutu duniya a nitsi ba a dinillahi ladi darin abin ma fi duniya waɗanda suke fita kange mutane daga barin ta addini Allah ma'ana waya kuna an ta kuna sabilu mu'awwaja suna ta neman su gwada hanyar nan ta Allah ita abba daidai ba gairu mustaqimatin ba madaidaiciya ba ce hatta la a ahadun sai sun bayyana ba bisa saboda kada kowa ya bi Allah ya ji waɗanda suka wa Allah wannan zalunci tsinuwa daga Allah madaukakin sarki da duk da kwacin abin da Allah ya halitta ya tabbata a gare su saboda sun yi babban laifi sun hana kansu kuma sun kange wasu kuma sun gwada hanya Allah suna tawa mutane bayani ba daidai da kuma akwai su wannan. ko akwai ko zamanin akwai wanda daga gwada tafarkin annabi Muhammadu ba gaskiya ba aka gana an kwaɗi wajen ce ko annabi ya ce ko ya ce yau ba daidai muke ba ko ba haɗi ba ko ya shi ya taho ya ce muna hanyar da ta mu ta tsawon ga wazifar mu da tsarikar tamu da muke yi ana da yare da ke ciki to wallahi ko annabi ya ce ba dai dai muke ba za mu yaƙi da shi min rage an bace ko ba a bace ba to kaga har da bai shirya yadda an yi mai alƙawari wallahi tallahi ba a tare da shi wanda ya cinci zuwa wuta al'ance shi ko bai cinci ba ya cinci kaddara ta ci shi in ba Allah ya kaddare ya gyara ba sai ya yi babbakuwa a cikin wuta kuma kawo tsinuwa a Shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce wa hum bil akhirati kafirun kuma su game da lahira wa hum bil liqa'i Allah fi daril akhirah su game da haduwa da Allah gidan lahira musaddiquna masu karyatawa dai jahilu na masu inkari waɗannan su ne adda wannan tsinuwa da mafaka cikin gaskiya sai Allah ya ce wa bainahuma hijab na'am وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم نعم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون an haddata yan wuta da aljanna kowa yana cin aljanna cikin kan mai sai da fi kama irin kuma ma ko daga sama arzikin ku ke hitowa ne arzikin ruwa shi a sanadiyya wa ma tu aduna da abin da aka yi a sauran aljanna sama sai eh amma duk da haka nan duk da yanzu an ɗauko abin da aka yi America an shanya manan da bidiyo kana gani kana mamaki a ce an ah, an yi bidiyo din kin wuta an gwada ma jan aljanna suna gani an yi bidiyo din aljanna ana gwada ma jan suna gani za ka yi mamaki kai yau in can da wuri na maki kai yau baka mamaki abinda kayan zamani kawo sun dai mai makewa ga wannan ba a wuta su ke kusa gare ta akwai wani shamaki nan mai nisan karwa tsakanin su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya ka shiga ya aljanna aljanna wa na bainahum sure za a bugo katanga tsakanin ko wa zuriba bainahum sure lahu babun batin hu fihi rahmat wa zahiruhu min qibalihi azab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله إن تغروا كان سورة الحديد وكما كان فيه يتسعى أننا شين الله يكي وبينهما حجاب متقاني يوم تدري عن جنة أخوي شامي شامي في وقت خنداتا بقوة الله يفعل من شنكتا يلسي وعلى الأعراض rijalu akan wannan katangar da tsakanin aljanna da wuta akwai wasu mazaje kenan wasu mutane an rinjayar da mazaje ne alawar ta gani bisa bisa rinja ma'ana ya samu mata a ciki ba maza kaɗai ne ke shiga wuta ba amma biya faɗa mana mata sun yi ma zama yan wuta da yawa ko ba haka ba amma na aka cewa alal arati rijalu akwai wasu mazaje min ba ta gani bi ne ta rinjayarwa ba mamaki a samu mata cikin su waɗanda aiki shiyar daidai shi na ka ci yari kuna kullum biki ma suna sanin yan aljanna da kamannin su kyawawa suna sanin yan wuta da muka kamannin su wannan daidai kowa bai wasa irin su Allah ya kare shi na ka ci wato yari kuna yari kuna ahlan nari bi tawadi wujudihim suna sanin yan wuta da mugun bakin huskokin su wa ahlan jannati da yari wujuhin su kuma da aljanna suna gane su da sanyantaka hujjojin su da fari da aka ce wa na dau a sahabun jannati sai ya aljannatin nan suka yi kira da ba suka kirayi wato sai su mu a a'raj suka kira yan aljanna cewa an salamun alaikum ma'ana mutanen na tudu a'raj sai suka kira yan aljanna ina ra'awni lokacin da gare su kace an salamun alaikum aminci Allah ya tabbata a gare su qalu lahu salamun alaikum sun faɗa musu wannan saboda yin musu fatan alkhairi saboda sun ga yanayin su mai kyau ne mai daɗi na suna fata Allah ya fi da su sun ga ya Allah suna sun su gara su ma sun yarda da yanayin da suke ko da Allah yana riskar da su in ka ga dan kan dan gona mutunta shi za kai ko da Allah ya sa ya soyayya ya ya sa gona ya ga ai wannan masoyina na yana girma iyali na ko ba haka ba to shi na kuka tabo kai ka Allah ya bi Allah ya tabbata mu na albarka saboda mi kuna dan alamun fadai fadai cewa ku gora ma Allah kun hatso wato ya nai ba ko da yana yo Allah duk da suna kun mutu ya nai sun yi musu sallama sun yi musu fata alkhairi ko da Allah yana jiyo na su aka ce wa lokacin da suke wannan magana lam ya da kulu ha shiga aljanna ba amma wa hum ya da mauna shiga ba amma hum ya da mauna fi dukuliya suna tsammani da shigar suna fata Allah ya ce haka za ku doge ya aljanna sai suka kallo ba ku waya ta wuta sai an tilasta suka waiwaya ku doge ya wuta shine Allah ya ce wani za وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار الله قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين بجد مرة كنت تسير سبحانه وتعالى وإذا صرفت أبصارهم إذا تجويا تتعليان نباسون تجويا كان كلها مصرفة سنة لها تتكلم عن الجنة أما إذا أكو كيلة تامسوا ويأتي بحال من الأمم bilqa ashabin nar aka juya fuskokin su je da mu ka kadu sai su dora cewa rabbana ya ubangiji muna roƙon ka da doka ba ta jahannama alƙawarin zalimin Allah kada ka kanya mu tare da mutanen da suke afzalin mai waɗanda suka zalunci ta'un nan su wane masu ce na mutane da za a aji tsakiya aljanna da wuta bisa ga wani jaru su ne waɗanda ayyukan su na alkhairi aka auna su ka zama daidai da ayyukan su na zunubi balai su min ahadin na fasa su sun ji aljanna kai tsaye ba saboda aikin su na alkhairi bai bai yayi mummuna ba wala ahadin na ko ba su ji zuwa wanga ba saboda zunubin su bai yayi ba ta tafi su sai Allah da yake adili na sai a ajiye su tsakiya saboda sun zama yan bai na zunubin su bai yi lada yawa ba lada ba su yi zauna ku ga haɗarin da wasu suka faɗa ku ga alkhairin da suka kai gare shi na Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace ba ruwa da shiga ba amma dai suna ta tsammani suna ta tsoro ba Allah ubangiji ka taimake mu ku kai mu ga wannan hajjar ila wa ila nazaru ila ahli nari qalu rabbana la taj'alna ma'a al-qawmi adh-dhalimin Allah ka hada mu da waɗanda mu kai wa mu ta mu nuna Da sa'alullah Allah ya ji alahu ma roƙi Allah madaukakin garbi sai ya sanya ku tare da su girki wannan farko da aka ambata dalilin ala anna aka zara a hawa ne an nazar ila ahalin janna duk da aka in aka juya kilon yana ya nuna mafi yawan lokacin su kan nuna a janna wara umma alayhi ahalin nar amma idan aka juya idanun ma'ana in za ku mido ala farki abu kare duk aka shi na sa su da da ganin su wara a ma alil ga abin da yau su ciki yana da azabi kada ga azaba da ga su ne rafin sai ne zai muku da ubangiji su ne ai da alamun ma kada Allah ya jarrabe su sai ga su bin tare da Allah ya ce nan take wa nada wa nada أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم نعم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ويجب أن تكون تربية أصحاب الأعراف رجالا sai waɗannan da ake daga don nan gado nan na ara sai su kirayi wasu mutane ya ari suna suna sanin su su ba mana sai su kirayi wasu yan wuta suna cikin wutar su suna babbaka su kirayi wasu jagororin da suka sani manya ne cikin kafirci gado zai su ce musu kai ma a gana an ku jamu abin da kuka tara na dukiya cikin harkar hada-hadar kafirci don an fada da ku da komi ba ne wa ma kuntum tastakbirun da girman kan da kuka sanci kuna yi kuna ta kun hikarin kowa wannan girman kan naku bai amfane ku ai ayyu shay'in nafa'akum jamukum me amfane abin da duke ku da kuka tsara wasu kibarukum an iman da girman kai da kuka yi da bari iman me amfani ka gare sai su ci a ha'ula illazina الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة نعم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون cewa la ya na alu umurna ubira mafi ramar Allah ba za su shafe su ba kuna ta izini da ta da kuna ranzuwa annan la ala yi bikin suna to ga su cikin aljanna sai su waiwaya da yan aljanna ce udkhulul janna na aljanna ku ta ga cikin aljanna ku la khawfu alaykum ku yau Allah ya dai muku tsoro wala antum ta'tanun kuma ba ta ku take yaquluna lil mu'minina in sun ka waɗanda mummunan magana bakan magana sai su waɗanda kyakkyawan magana zuwa ‘yan wuta mummunan magana saboda Allah ya san ba su tare da su sai su dawo su wajen da kyakkyawan magana su gwada mu Allah Allah muna tare da waɗanda ta rizkar da mu da su shine aka ce yaqulu lil mu'minina udkhulul jannata rajima an aqulul kafirin wato ku shiga aljanna akan turmiyar. wato hancin kafire, ko da su yi bakin ciki ne قال ألوسي ألوسي هذا من كلام أصحاب Wannan maganganu ne na. waɗannan mutane na fito a rabi ya na da ahalin janna almusharu shi waɗanda aka yi ne gare su tun mu fil ci gaira na ku dawo ma cikin aljanna ba tare da tsoro ba wala mahzuni ne ba tare da wani tsoro ba ala akamali sururi wa akalli karamati duka da mafi cikan farin ciki kuma da mafi cikan ni'ima da kara Allah ya ce cikin haka wana da ashabun nari ashabal janna وقلنا لأصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله نعم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله مدعوكين سرجيتي سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة sai mutanen da a cikin saboda an yi bidiyo tun ni aljanna an gwada musu ya aljanna suna ni zuwa sai su kira da wasu 'yan aljanna ga su cikin wutar su ku dora cewa ana bidiyo alaina min alma'ida Allah ku dan zubo mana dan ruwa cikin ruwan gada kuka ni'imtuwa da shi au bi ma razaqakumullah ko kuma dan wani abu da kuka ni'imtuwa da ko da shi ne shine aka ce yubiru ta'ala Allah na ba da labari an muhawaratin anil muhawara game da wata muhawara da za ta da na kabule بين أهل النار فكان يهود وأهل الجنة رجاء الجنة بعد أن استقر بكل من الفريقين bayan kowane ya tabbata matabbatar sai a gwada musu zai tsora wa junan su musanyan matabbatar Allah ku taimake mu ku dan zubo mu na wani abu na ruwa na aljanna ko da dai mu ji sanyi aw min ma razaqakumullah ko kuma cikin ku ba mu dai daga cikin abin da Allah ya muku arziki ne ya yayi cin da kuka ci ne aka ce a za a hudu zamana wato daga kowane bangare ba da an takarra bi kullum min al-fariqayn al bayan kowane su ya samu tabbata mazauninsa. sa wata ma'annar bi kuma gida ta tabbata ya gane cewa gidan shi ne na dawama wa an istigatihim bi kuma sai Allah ya muna ko ne suke roƙon juna inda nuzuli azimin bala sai kuma suna masu roko da ya aljanna lokacin da bala'in babbaka ya sauka gare su min shiddatil adashi wal saboda sanamin kishirwa da suke yi da yunwa yunaduna yawmal kiyama suna roƙon su ranar tashin kiyama aji suna bi min al Allah ku taimaka mu da san wani abu na ruwa linaskuna bihi ko linaskina bihi hararatan nari don mu dan kashe wutar da ke damuwan mu wal adashi da kishirwar da muke ji aw min ma laumin min ghairihi min al-ashri ko kuma ko ba ruwa kuka ba mu ba ku ba mu dai cikin wani abin da Allah ya arzuta ku daga gaskiya abubuwan sha Allah ya ba ku fa kada ka tannan adashi wallahi kishirwa ta kashe mu ba mu inda kuna mutuwa da zurayi kuma wannan lokaci ya aljanna za ku ba su musu ni sai ce inna Allah kutani Allah harramahuma ya haramta kayan aljanna alal kafirin waɗanda duka ga waɗanda kafirin ai wannan abin mana alkafirina sharabul janna an hana kafirai abin sha aljanna wata amu hada abincin da قال ابن عباس عبد الله بن ينادي الرجل اخاه zai uwanka wanda suka zauna suna kama waɗanda suka zauna suna adawa da annabi ai suna da yan uwa cikin mu'minai wani dan uwa bai ga dan uwa wa abahu sun kai uban shi bai kulu hadisi taraka da Allah wani annaba ko ku kware cikin ku fa bid alayya min al-ma'i dan Allah kan zubo min wani abu sai makamin dan wani abu na ruwa fa kulu lahu ayu kanu lahu sai a ce musu ajibuhum ku karba musu ba ku ansa فيقولون كتي إن الله للي الله حرمهما على الكافرين الله يا حرم تروى الجنة في مكة تقول أنت الكافرين ثم وصف تعالى الكافرين في الله يكاومنا كمنوا أنن كافرين مي سكيد سكتي من شوانا وكوبا دوانا حرم شين داكين في الله يجي أكبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون sai Allah ya ce waɗannan kafiran da suka ji wannan ne sakamakonsu su ne Allah zai da tafazu dinahum laiban waɗanda suka rike addinin su abin wasa mahazuwan bihi min dinillahi suna masu kirkiri da addinin Allah da ja'alu dina sukuriyatan suka sanya addini abin dariya wa laiban da wani wa garrakumul hayatud dunya min ruhi suka ɗauki addini abin wasa abin da suka tsammani su kama cikin rayuwar duniya ai kada atkum bi zafarisi hal ajilati duniya ta yaudare su da kawace-kawacen da masu mai gaggawar karewa wa sha'awati alƙatila da kuma da masu kashi sha'awoyin duniya kashi su kai wani bawan Allah aka ce Abdullahi bin Dinar salihin mutum da yake ce ma almajiransa iyaka wa gara'ima fa innahu hayyatun ko kuma ce innahu aqrabun hayyan ka da rikon kuɗi saboda kuɗi ku ne in lam ya ruqiyatahu yakatuluka summuhu in ba ka iya ɗaukar ku ba za ka tsalle ka dahin ta sai ya kashe ka Kunama in ka kama wajen kan ta kaji tsoron ka ɗin nan to nan ta ki bala'i da ma ka rike bundin to kan nan bakin ta wancan bai cibi to haka kuɗi in baka iya su ba kan rike su kai ka shararanci kai ta takama kai ta taku duk da ka samu kuki ba mai hana ma zina ba mai hana ma lalaci ba mai hana ma wasanni sai kai kashin kuɗin ne kai kokara na sake ina yake cewa iyaka wa dirhama ayyanka wallahi da kogo fa innahu aqrabu illam tuhsin ka sun summu wallahi in baka iya tawo da rikon kuki ba wallahi dan kai yanzu yana kashe kuma haka kuki. da ba kai hasara ba duka kuɗi za su ɗauke ka zuwa ga ashararanci da takama da tadda kai da jin kai da bugun gaba da sauransu har su kai ka su baro dogara na sashen ba ka tashi layin ka nan ka yi fankama da bugu dawa gobe lahira sai ka tashi layin ka tashi shi da aka ce duniya ta ta rufe wasu suna wasa da addini suna ɗauka addini abin wargi ko dai addinin na ta ɗauke shi abin nishaɗi kamar yadda wasu kamar da addini zo kife-kife da wake-wake ko kuma a suka ɗauki addinin musulunci ingantacce abin wasa da izini ne an fata wasu sun ɗauki addinin su abin kife-kife ana nishaɗi saboda a jawo yaran su rauni da mata sai a isa rubutu duma a ce duka harkar sun annabi da abin ya faru nesa gare mu ko da muka tashi mun ga ana kidi ana karatu alqur'ani ana ra masallatai kaji ana karatu inna fatahna laka fatahan mubina da gungu gungu ana kidi sai muna gani abin babo abu bai ga jiyan cikin gidajen wasu sun maida rukujo mai kidi da dancing da jituttuka wata harkawar da ake bin Allah dai a ce sun annabi musa don haka jitar da aka ce annabi ya kaudo ya kashe ba ya ce na so ne an aiko don in kashe al'amarin jitattuka da kuntugai da molaye ba to wasu da wannan kiɗe-kiɗen suka wa manzon Allah su gara masu na so ai ga da addini an mai kai warki da nishadi shi yasa wasu in suka shiga wata a ce musu bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghairi al-haqq wa bima kuntum tamrahun saboda nishadin da kuka yi sai Allah na kuka bauta ma kuna ta rayi kuna saki saki ne to wannan raye-rayen da suke kiɗen da bushe bushe da kuka yi cikin cewa wai Allah kuka wasu suna aka don su dai aka kawo su tambaya ku ga ga don haka kada aboka ma Allah da abin da ba Allah bai bai aiko annabi Muhammad mu dai wallahi mu yi imani annabi Muhammad da kuwa haka kuka suna annabi mutum ne mai kyawawan halaye Allah ya yi maka ala kullu din abin daraja gare mutum ne mai mutunci ba to a yi kaza ya kuma yana rawa saman mutane wallahi waka ma ce. wa ma yan bakilau waka fa ta mata ce da shi bai huwa illa zikrun wa ƙur'ani. abin da zo da shi wallahi tunatarwa ne da ƙur'ani bai girma dan haka waɗanda ke ganin cewa bari su bi Allah saboda su samu jama'a su samu yaran ƙauyawa, da mata masu rauni a yi sansani a ce kai duk jihar ke ko duk jihar ko tura!" kal shiga ta wallahi ba wai yau ba gobe ta yau ba matsala ta ba amma gobe matsala babba ce wallahi za a dawo Allah ya zarge ka akan wasu na shadodi da kai cikin addini kamar ka kama wallahi ba ka kama ba don haka yan uwa a tsoron Allah a bi annabi Muhammadu da abin da aka aiko shi da shi kan shi da gide-gide da raye-raye da kunce kunce Allah ya sa mutane shi na kaji abin da ya ɗauki waɗannan mutanen duniya ce ta rube su da kawace kawacen ta masu gaggawa karewa Wa shi hawa su alƙafi lalace mai kyawunsa masu sashi. Waxa za shi anu hama a Ali'a. Wannan shi duniya tare da ma'aikatan ta. Ka gurru, ta ka kuma sai ka je ka cika. Sai ta ruɗe ka ta mataki kama, ka sabu jama'a, ka sabu abinci kuma wanda ya ce ka cika. Wata kadau, kuma sai ta yaudare ka. Abinda ka ka ganin, mahiɗa ne kai ka je ka gwada maka. Mahiɗa ne a ce ta gwada maka wannan abin ma'adan ta. tazra'u in ta dauke ka sama kai ta je ta kada kai shine Allah madaukakin sarki yake ce ma waɗannan mutanen bal yawma waɗannan mutane yau sun shiga wasu kuma za mu manta da su cikin inna ma'ana za mu bar su Allah bai manta to amma rabbuka nasiya ubangijin ka bai don haka nan ma'ana ay fa fi hadha al-yawm fil azab za mu bar su cikin azaba kama tarakul amala yawmin hadha kamar yadda suka bari a aiki domin haduwa da yin su wannan yin nijaba falam ne kadu bi bali wanda azama wata auku cikin tunanin su ba wala ne hatamu bi ba su himmantu da gyara al'amarin su ranar sashen jama ba kalan alusi babban mai tafsirin na alusi ya ce alkalamu kharijin makarajar tambili ma'ana wannan magana ta hito mahitar a buga masa misali ai na turu bin binari? za mu bar ku. cikin wutan na a yau Wannan وننساهم مثل نسيانهم لقاء هذا mu bar su kamar yadda suka bar tunane wanda yi mai tsanin girma bar su kawai su da Allah yan baji Allah yin sa ini kiyama dai ke bai kamata a mance da shi ba amma su sai suka mance da shi wa qala ibn kathir ibn kathir yace ai yu'amiluhum mu'amalata man nasiyahu Allah zai mu'amala da su cikin wuta kamar ya mance da shi da annahu ta'ala la yashud an ilmihi shay'un ba abin da ke karkacewa ga sanin Allah madaukakin sarki wala yansa ku baya mantuwa Allah ya ce wa ma kanu bi ayatina yajhabuna kuma saboda abin da kasance suna yi inkari na ayoyi kama kanu mun munkirina li ayatillah yanzu kasance suna inkari ayoyin Allah fi duniya ku yukazzibuna biha suna karyata ta wa yastahbibuna mu kuma yau ma ba an kula da za mu bar su cikin wannan azaban matsananci Allah ya sa ba mu Allah ya sa a lokacin da ake musu wannan injili muna cikin aljanna dan uwa wannan shine abin da Allah ya yi muna kotin game da abin da ke faruwa muhawara can wuta da ya aljanna sai Allah ya ce musu wala kad kun bi kitabin fassalnahu ala ilmin ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون أم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء نعم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. eh dawo Allah ya ce wala kada wallahi jina hum bi kitabin wadan kada dajjanci suna wuta Allah ya ce mun zo musu littafi fasalna mun yi bayani ka fatta illa ala in bisa ga sani muka sanya shi ya zama shari'a wa rahmatan da jin tsayi da kauli domin ga masu imani Allah ya ce to har yanzu rura su mutanen Makka da aka goba da Al-Qur'ani ko akwai abin da suke jira illa ta ayyuka da su a ci akibar wannan bayanin da muka yi musu Allah yake to yau mai ya ake ta'awilu ranar da akiban nan za ta zo ya kulu ladina nasu in kab waɗanda suka manta da aiki da alqur'ani a gabani za su ce kad ja rusulu rabbina bil haqqi manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya fa Allah na min shuka a'a ko muna da wasu masu ke zo fa yashfa'u da nasu dum mu aw nuraddu ko a mai da mu kana amala ghayra alladhi kunna na'malu ko ai muna karama a mai shi mu sake aikin da muka yi mummuna Allah ya ce wannan abin da suka faɗa kada fasiru an suri da sun yi hasarar rayukan sun rasa hasarar iyalin su da rayukan su sun yi hasara Allah ya ce wa dalla ma duk abin da suka annabi annabi ku da annabi Allah ya ce duk sun bace musu babu wanda ke tawaye musu magani abin da suke yan uwa bawa shi ba wa sai na yi kiyamun laili ya gyara dogaro ga wanda ya ce ni ba hanyar annabawa ba hanya annabawa ka haɗu da Allah ka yi aiki abin da shara'anta masa ka roƙe shi ka yi gaggawa gare shi ka kame kanka daga kuka. ita ce hanyar ka ceci kanka da kanka amma batun kai ita ta ba ka fi aiwa ne zai hana ma Allah sa ka wuce wannan hanya ce ta waɗanda suke su. Allah muna godiya da ka mu ga wannan ƙur'ani mai girma dan babu ikon fahimta wasu ma'anoni kan ka bayyana wa 'yan uwa Allah ka ba mu lada ka yi wa muna sakamako game da wannan ka sanya muna daga cikin za ka samu shiga aljanna albarkaci waɗanda ayyuka kuma insha Allah wajen uwa anan muke cewa alhamdulillah allazi bi ni'matihi kathir musalihati assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, ba da Allah ya saka da alkhairi yawa kamar yadda aka yi bayani tun jiya shekaran da cewa insha Allah wannan karatun da tafsirin alqur'ani mai girma Gaba da ya gabatar wa wannan masallacin za a rufe shi a yau insha Allah kuma kamar yadda kuka sani babu wani bayani na komi fiyace bayanin da bala ya yi a Qur'ani ba wani mai bayani cikin kwamiti ko cikin komi sai dai abin da Qur'ani kawai bayani shi ne kawai ake so bala ya kira mutane zuwa ga aiki ga abin da ya shafi karatun da ya gabata abu na biyu kuma mana yana gabatar da karatun sayin Bukhari tare da sharhi sai insha Allah a kowace juma'a wannan masallacin a kowace bayan sallar la'asar kullum juma'a insha Allah ta'ala karatun baya tsayawa ko wannan bai da yana wakilta wani ya karatu don haka ana kira ga yan uwa cewa su yi kokari wannan karatun a liberté su insha Allah ta'ala bayan sallah za a bada sadarwar lokacin da ainihin bana yake zai ci gaba da karatun insha Allah bayan sallah bayan dawo da wannan muke ba ma lafin magana gaba ɗaya in yi jawabi shi kuma sai ya kuma da addu'a Allah insha Allah assalamu alaikum to kamar sai yanda yan uwa suka biya wannan rana ce ta ruwa wannan tafsirin da muke yi na ta eh, na kullun na Ramadana yau muna yammacin yini na ishirin da shidda da na yau muna da karatu ishirin da biyar wannan majalisi. Na'am. To alhamdulillah muna godiya wa Allah da mu da kai wannan. kuma ba ba shi kadai muna godiya ga sauran jama'a da suka bamu haɗin kai shi wanda mutu ya taho da karatu inda bai samu waɗanda ya tallata shi gare su ba ya wa? muna godiya ga sauran jama'a musulmi ga tsarkakakin rana wanga tafsiri yana daga cikin tafsirai masu wuya saboda za a yi shi lokacin da rana take cikin tsarkakaki da wuya to amma kuma Allah shi ta mutane wasu su fito daga garuruwa ga dan galabi ma mu tsaro can daga mun zai kai zuwa kullu ya zo ya saurari karatu Allah ya saka mashi da alkhairi da ire-ire shi wannan su zuwa daga wurare daban-daban saboda saurari wannan karatu muna godiya kan musamman da yan kwamitin wannan masallaci jama'an masallacin da ba muna godiya da su ke bance muna godiya ta musamman da yan kwamitin wannan masallacin bisa ga kokarin da suka yi nawa a kashin su ga mu masu tafsirin ba mu shiga halin ni kai da hanyar sanyin murna abin da muka jani da shi muna godiya gare su Allah ya sanya ya zama sakamakon su da shiga aljanna suna tawa a kashi kowane lokaci su ga ji da mu dadi a kan aikin da muka yi na alkhairi to ai su ma kamar su suka yi aikin nan na alkhairi saboda su suka bido ni gaho nan su suka ɗaukar jiji maganin karatun ne ya yi kyawu don haka muna godiya gare su godiya ta musamman Allah ya saka musu da alkhairi kazalika muna godiya da yan bibiya da suke tahowa yan uwanmu suna cikin ƙauye kuma suna buƙatar irin wanda karatu su ji kuma ba mu yanzu a ƙauyukan nan mu karatu da wallahi amma sai kuma suka taimaka muna wasu da na'urorinsu su yaɗa da waya duk wanda da waya sai ya buɗa ya gani ya ji abin da an kai bai zo nan ba yana bisa ga shanu nai ko yana gona ta yana wurin ka dada dai ko kuma yana wajen ofishi ne sai ya zauna ya saurare ku kamar yana tare da mu kila ma ya ji wanda annan jin wasu bayanai saboda kila ya rufe ofishi ne shi kadai kaga wannan alkhairi ne su ma muna godiya kazalika muna godiya da yan uwa musulmi da suka ɗauki nauyin sa wannan karatu da kafa ya falla ba jiya ake ga mini cewa janar aminu bande bonda yana daga cewa in ta sanya akan karatun da ya samu yaduwa cikin jihar Kebbi a kishi ko ina muna fatar in abin wanda aka faɗa gaskiya ne mun gode mashi ya yaɗa alkhairi ya yi sanyo ga yaɗa addini musulunci Allah ya saka musu da alkhairi ni ban sani ba amma je wani ka bani labari ina ina ji karatu kuma na ji an ce janar aminu kadan ce wallahi ban sani yake to wallahi shi na nake to alhamdulillah gamar lalle namu na dan danki ne kuma dan uwa ne dan bonga ne dan birnin kabina don haka duk abin da yawa addini ya cikin da yayi mai Allah ya dauka tashi ya taimaki addini godiya ta yi ba biya ta yi ba ya iya biyan Allah abin da karar da Allah ya yi don haka muna kira zuwa ga yan uwa ire-iren su yi kokarin taimakawa waɗanda abubuwa suna kai ga sallakawa Dr. Usman to ka gani ni jiya na wani yake gari wallahi ban san ni karatu ban ko taba ji wani bari in mun da aka kai na ba su bani saurari saurari han kuma kwamitin masallaci suka dauka to kaga wannan magana ka kuma aka kuma aka bani don haka dai da shi Dr. Usman Kani da aka ce shi na hakikani wanda ya ɗauki wannan lalurar na NTA ba. Muna yi mashi fatan alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi da wanda ya ɗauka NTA da wanda ya sa Raihan da wanda ya sanya utubi da wanda ya sanya duka dai sauran wurare kuna godiya gare su Allah ya saka musu da alheri sun sanya ga yaduwar addini sun sanya mun gode musu da wanda aka zaka shi na da wanda shi na din ba shi an ka zaka ba to kowa da yayi wani hubbasa cikin ciyar da addini da ba Allah ya saka musu da alheri mu da kuna godiya ga ke bi da abubuwan da take yi na kokarin kan jama'a da shi, maka da sauran abubuwa an ce an rarraba abinci lokal da yau na ga lokacin mutane sun taru aka ce abinci ne ake raba yana yi wa kuma gonar su dabba da shi muna yi musu fata alkhairi abinda suka rarraba suka ba miskinai da malamai da sauran jama'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa hannu su yi haka tsawo gefen tsaro ma Allah ya sa hinka su ta taru kwarai a samu tsaron jinai da rayukan mutane har a samu kwanciyar hankali a cikin jiha saboda gudanar da kasuwanci da noma da kiwo da sauran sana'o'i mun gode mun gode mun gode mun gode Allah shi gode ga kowa ai salati da annabi alhamdulillah rahim, malik الرحمن الرحيم biya يوم abu da biya وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ونبوك تارو أن نبوي كم يزم تارو أن يوم يوانا يتعب ترشي الله كرقمنا أيضا يوم وبعد ذلك بك تعالوا كما الله تياري Allah ta san bayin ka muke masu rauni ba mu mun kuskure ba Allah ka tausaya muna ka yahe muna kuratun rabu Allah ka yi jin kai mu kai muna gafara ga abin da Allah ya dukkan mu abin da muka yi mai kyau Allah ka yawai gashi ka ba mu lada mai kyau ka ishe mu zuwa aljanna Allah muna da bukatu daban-daban zuwa gare ka hukumomin mu da jagororin mu da sarakunan mu Allah ka taimake mu ka biya waɗanda bangarori bukatun su na alkhairi yan uwanmu yan kasuwa da yan uwanmu yan siyasa da yan uwanmu manoma da makiyaya Allah kowa yana da bukata ubangiji Allah ka biya bukatun tarayyar Allah ka biya bukatun tarayyar Allah ka ta mu da zukatan malum da bakunan su da hannun su da sa su kujurta kyakkyawa tsakanin su da Allah ka sa abinda faɗi abin da abin bai tsakanin da shari'ar Allah ya Ubangiji. Allah ka hana su tallata sharri da bidiyoyi ya Ubangiji tabi kai waɗanda ka jarraba da tallata bidiyoyi Allah ka shirya muna abin Allah ka shirya muna su su dawo daga barin tallar bidi'a yan uwan mu ne jinsin mu ne yankin mu ne Ubangiji Allah ka shirya muna su su bar dawo annabi Muhammad sallallahu alaihi abin da suka yi na gabani sun Allah ka yahi suka yahi mana tare da su. اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من السبيل الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتنا من الأهل والولد والمال غير الدعاء والمسلم اللهم اقتنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك الأمن سواك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحسن المساجين وأن تتوب علينا وتكثير لنا وإذا أردت بك لتكفي نفسا فنجنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين